malamai matsayinsa a cikin al'umma kamar waɗannan taurari ne sannan bambancin malami da wanda ba malami ba a matsayinsa na mai ibada kamar bambancin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ba annabi shattana ma baina sama'i wal ard girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama da shi da kansa ya kwatanta cewa tsakanin mai ilimi da wanda ba ya da yace kamar girma na ne da wanda ba annabi ba kai za ka iya kwatanto kusancinka da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ka su kusancin kai da malami saboda yana zuwa lahira matsayinsa na musamman tun anan duniya sai ce ga malamai sun zo ga malamai alhamdulillah umar hausa fulani Allah ya yi su da girmama malamai ya yi su da kuma mutunta ilimi ba mu tashi mu ga wulakanci ga malamai a ƙasar nan ba tashi mu ga gare ni tsakaninmu da malamai sai yanzu saboda mutane sun fara rike dan canji a hannunsu kana fama da kanka baka da ko sisi kana girman kai wani dan kudin sa bai wuce dan miliyan 500 ba amma zai ga ta mutane wulakanci a bayan ka tare na mutane in an yi magana kana kafta idanu ba ka san ganin mutane bayan kana daga cikin layin talakawa wanda in aka sa su a gaba yanzu a bindige su ina da abokin da ya bindige biliyan goma wallahi a cikin shekara biyu wallahi biliyan goma ya bata a cikin shekara biyu kuma bashi aka bashi ba kudin ubansa bane ya batar da su gaba kuma neman su ake yanzu babu su to kai za ba karatu ne ka bindiga da shi haka ban zari me ilimi za ka shi yana da tawadu ba za ka shi yana cika baki da in ka ga mutum yana ihu to iliminsa ɗan kaɗan ne kamar da malamin mu yake gaya mana Sheikh Abdulhab yake suna da wata karin magana suna yara suna cewa wai idan ka ga drum an tunkuɗo drum yana ƙara yana kwararam kwararam ana tura drum yana kwararci to empty ne ba komai a cikinsa amma idan akwai gas ko akwai fetur ko akwai kalanzir a cikin drum in ana tura shi daga jina shuru a ji ab za ka ji shi silent saboda a cike yake to wannan drum ne yana buƙatar fa a hankali in ka tura shi da ƙarfi ka kare kafarka amma in ba komai a cikinsa in kai zuciya mai kyau ka za takalmi sai kai bol da shi ba sai tayi sama to mai ilimi yana buƙatar girmamawa saboda yana nauyi a cikin al'umma wanda ba da ilimi daidai ke takarda kawai da ta fire tafiya za ta yi haka. girmama ilimi girmama Allah ne kamar da muka fara buɗewa da hadisi inna min ijlalillah ijlal zawi shayba hamil qur'an imam ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya ƙara masa da yana cewa nasu ilal ilmi ahwaj minhum ila ta'am wa sharab buƙatuwar mutane zuwa ga ilimi ya fi buƙatuwar su zuwa ga abinci da abin sha za ku yi da ni na ce maka ba za ka ci abinci ba ba za ka sha abin sha ba sai kana da buƙatar su haka ne in ba ka jin yunwa ka ba ka abinci me za ka ci alhamdulillah in ma ka iya sai ka yi gyatsa don ka gwada mutane ba cikinka a cike yake matarka tana kula da kai ko kuɗin ka suna aiki yan baka ruwa ka ta ka ciki na a kwashe ki sai ga mutum bai da bukata sai can in ya bukata sai ci amma ilimi din numfashin ka dai kana bukatar malami duk sakan ɗaya na rayuwarka kana bukatar ilimi wani abin da zai kai ka wuta din cikin sakan ɗaya zaka yi shi wallahi ka rabu da addini ka gaba ɗaya sakan ɗaya a sakan ɗaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Imam al-Bukhari ya kwatanta cewa mutane suna barin addinin su kamar yadda kibiya take barin bakarta kana sakin ta tafi haka sai su suka rabuwa da addinin su gaba to mai ilimi yana da buƙatar a mutunta shi a cikin al'umma saboda duk numfashin ka daya motsin ka daya Allah ta'ala ya sa mala'iku suna rubutawa duk abin da kake yi kana tafiya ne karkashin kulawar mala'iku da haka duk abin da zaka yi wanda zai sa a rubuta maka alkhairi kana buƙatar malamai su gaya maka shi duk abin da wanda zai nuna maka zai sa rubuta ma sharri kana buƙatar malamai su gaya maka wannan abin sharri ne Fudail bin Ghazwan Allah ƙara masa rahama yana cewa kunna najlisu ana wa ibn Shubrma wa ana natazakar al-fiqh rubbama lam naqum hatta nasma'u nida aw nida salat al yace ni da abokina ibn Shubrma muna zama mu karatu mu yi karatu tun daga sallar isha'i ce wallahi a kira sallar asuba har a kira sallar asuba muna karatu da ni da kai muna da shago a kasuwa ko muna aiki a ofis muna lokacin tashi ba haka bane amma malami za ga lokacin da kai kake can kana bacci wallahi idanunsa biyu idanunsa biyu wallahi mas'ala ta rikice wallahi ba zai iya bacci sai ya kwanta ga baccin ba zai zo ba mujarrab duk lokacin da ka tattauna ta mas'ala ko kana nemo wani abu sai ka zo ka kwanta sai ka ji Allah akwai baccin ba zai ba ka koma library ka zauna kai ta karatu kana zaune kana karatu akwai wuta ba wuta akwai zafi ba zafi akwai sanyi ba zafi akwai tsoro ba haka zaka ta wannan wahala me kake bukata ka zo ga mutane kaza ya halatta kaza ya haramta kawai za yi mamaki wallahi na taɓa sanin akwai lokacin ne awa takwas ina neman wata matsala guda ɗaya wallahi ban gane kanta awa takwas ne can safi ina ta karatun in gane wannan kuma ba hoyi gaba ɗaya littafin ba ne. wallahi tallahi bai wuce kalma hudu ce wallahi ta rikita ne saboda yadda aka sun yi su yaƙi abin don na rikice gaba na yi na yi na yi na iyayi na na kasa sannan na ne malamai malamin ma ne ce mu bari in duba wannan ya ce mun bari in yi kaza wannan ya ce mun wallahi na manta matsala sai malamin ɗaya ne yake ce mun ka koma waje kaza wala Allah ina tsammanin zaka samu cikin taimakon Allah kuma yana koma na samu na warke da wannan matsalar haka za ga malami saboda matsayinsa a cikin al'umma tamkar yana magana ne a mardin ubangiji idan ya gaya maka kaza daidai ne ka je ka aikata ya samu lada in ya gaya ma kuskure fa da son zuciyarsa wallahi wuta za shi kuma kai zaka tafi aljanna shi ka ingiza shi zuwa ga bala'i ibn qayyim ya rubuta littafi a'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin shela ga malamai masu sainin amardin ubangiji masu magana amardin Allah kana tambayar malami fa sai ya ce maka eh je kai to ba kai wannan abin ba ka da lafiya wajen Allah saboda kai tambaya an ce fasalu ala zikiri to kaje ka tambaya shi kuma ka zaga ya maka cewa ban sani mai ilimi duk sadaka yana buɗe baki ya magana ba fa komai sani ba abu ɗaya sani a cikin ilimin abin da bai sani ba suka fi yawa shi yasa malamai suka ce alimta shay'a wa ghabat anka ashiya'u ku kalla mana singular ne da plural abin da ka sani ɗaya ne abin da baka sani ba kuma shi fi yawa haka je in ba in ba gane ba ka je university man kana karatu ne a faculty of law sai ga ga wani can economics yake karantawa wancan administrative yake karantawa wannan yana karanta sociology wannan yana karanta linguistics ba malamin da zai fito daga wacce faculty zai kuma ce kai dukan ku jahilai ne ku yi shiru zan koya muku yana fara magana ya ce to malam zauna mu ma ɗan level 3 ne bari mu koya maka namu abin da suka sani yanzu bai sani ba ko da ha ba ka mamaki ka ga one credit unit a university a ce professor biyu ne sharing course baka taba ba ku san wannan ba course daya mai wani credit amma professor balagagu masu tumarau su biyu su kanta da kai sai wanda ya kawo tambaya biyu wanda ya kawo tambaya uku a hada a ce amsa guda uku a cikin biyar duk girman su a kwas ɗaya za su taru wannan ke nuna maka cewa masu ilimi kullum suna taka ne wajen faɗin abin da suka sani ba sa faɗin abin da ba sani to mutumin da ke cikin wannan haɗarin yana buƙatar girmamawa ga kowane mutum a bayan ƙasa yana buƙatar a mutunta shi saboda gadon annabtaka yake yi abu hurairah Allah kara masa yadda ya zo sa mutane ce kai kuna nan kuna ta hada hada kasuwanci ana can ana raba gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci kowa zo da gudu don ya je karbi riga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko takalmi ko ya karbi me yake da suna tandun kwalli na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya karbi madubinsa ko ya karbi rawanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya karɓi asuwaki su ne dai abin da Allah sallallahu bari ba duniya ta rayu bari ba bai bar duniya ba iya wannan sai gonakinsa guda uku da fadak da ban nazir da gonarsa kuma ta khaibar da haka waɗannan gaba ɗaya ma suna tafiya ne akan waƙafi ba wai bari yayi a zuwa gada saboda annabawa ba sa tara dukiya domin in suka tara duniya to sai ya zama gasa ake wajen gadin abin da suka bari kenan ba wai gasa suke wajen karanta da addini da haka mutane suka shigo masallaci da gudu da zuga babu abin da ake yi sai dai sun ga wani waje can ana karatu nan ma gashi ana karatu su kuma suka ce Abu Hurairah to ina ake rabon gadon yace me ko gano suka ce kawai karatu mu gane cha fa zalika mirasun nubuwa ha wannan shine gadon Annabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya in al anbiya lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bi hadhin wafir malamai magada annabawa annabawa ba sa barin gadin dinari ko dirhami suna barin gadin ilimi ne duk wanda ya riko da ilimi ya riko da babban rabu ka rike kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ce maka wulakantacce a cikin al'umma wannan ba daidai bane uwa musulmi duk wanda yake fahimtar haka to yana fahimtar kuskure a rayuwarsa da haka malamai su ne jagorori su ne sada su ne ƙada ana su ne fila ta rayuwar mutane gaba duk wanda gan shi a inuwa to fila ta rike shi duk wanda gan shi na rayuwa ta addini to malamai ne suka wahala wajen karantar da shi da kuma ilmantar da shi abin da ya kamata ya gane a nan duniya da kuma lahira Jabir bin Abdullahi al-Ansari Allah ta'ala kara masa da yana cewa mutane annas kamar yadda zuwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annas ma'adi fa khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza mutane kashi kashi mutane matsayi matsayi ne mafi alkhairin ku a musulunci su a jahiliya su ne da suka zama mafi alkhairin ku a musulunci ma'ana da suka zama masu ilimi su ne mafi alkhairi a cikin al'umma yana magana ilimi ba fa magana kawai ilimin addini kaɗai ake magana ba jama'a girma malami hadda na